متحرا تركب سفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وردت النار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مدى علم بدا طبق حتى احتوى ببيتك المهيمن من خندف عليها تحتها النتق وأنت لما ولدت أشرق وانشقت الأرض وضاءت من نورك الأفق اللهم صل على اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمهدي أن تحزم أذنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد آمين يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفته له أغلاك أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا بالما سبقنا سر لا قبل ولا دينا إلى المستقيم ولا عالي قدر ومقدار العظيم متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلو مثل مصباح الدجال المتوقد فمن كان او من ذا يكون كاحمد نزاما لحق او نكالا لملحد اقر عليه بالنبوه خاتم من الله برهان يلوه ويشهد وضم لله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فضل عرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدماء متجرا بالبرد كالبدر جل الليلة الزلمي وفي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الولي في الله المسلول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوز به الهلاك من آل هاشمين فهم عنده في نعمة وفوادل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدان فيه وحده فاحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عزمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه هنا بفمي لو ناسبت قدره آياته عزما أحيا اسمه حين يدعى دار سر ممي لم يمتهنا بما تعي العقول به هرسا علينا فلم نرتب ولم نهمي أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الترف من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالهلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساءقت ومن له الحسنى فقد محمد هادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبديء الإيجاد براءة الاستقلال ومن خاتميته براءة المختم والكمال آمين. اللهم صل على سيدنا محمد بارع أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلزز بتوحيدك لسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترديك وترديه وترضى بها أنا وأن والدينا وأنا ذريتنا يا رب العالمين آمين لي سادة من عزهم أقدامه فوق الجباه إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا ولا لنا رب سوى تهنئة الربيع ببلاد أجيبها أهلا بشهر المولدي شهر الأولى وسؤددي شهر النبي أحمدي شهر الربيع الأولي شنيعة الربيع بمرأة شفيع بالمنطق البديع أجيبها مؤملي كرخ السبيل ربيعي إذ كانك للأرض وشفيع بكل خاتم مودلي تانية الله شفيع بمتك بديع أبقى بها مؤملي أهلا بشار الفرح شار الذهب ترقي وفخرنا والمرقي شار النبي الأفضل تانية ربي الله الله ببنات بالمتك البديع عبد بها مؤمل شار الفلاح والسرور شهر به سعد الدهور موشهين بين الشهور متوجين مكللين تهنئة الربي الله ببنات شفيع بالمنطق البديع عبقي بها مؤمل اهلا بشارفته إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وهذا خات من ملل تهنئة ربي ببدعة شفيق بالمنطق البديع أبكي بها وأملي أهلا بشار الخاتمي شار النبي قاسمي وفاتحين وخاتمي وآخرين وأولين تهنئة ربي الله পৃথিবীর হাতে شفيعي بمنطق البديع أبقي بها مؤملي أهلا بشار الناصري للحق شار الأميري بالعرف شار زاهري بكل وصف أكملي تهنئة الرب الله ببدعة شفيعي بالمنطق بديع أبقي بها مؤملي أهلا بشار الهادي لمنهجي الرشادي وقائدي وهادي إيه. إلى طريق الأمثل تهنئة الربيع الله بمنحتي شفيق بالمنطق البديع إيه، أبقي بها مؤملي إيه. أهلا بشار سيدي لأحمر وأسود من هذا سبق سعددي يوم تزار الرسل تهنئة ربيعي بما لا تشفع بما تقي البديع أبقي بها محمد الله ثوابه في الخطى من ربه سلتوتا واشفع لدينا تقبلي داني يعني ربيعي بمرأتي شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤمل الله أهلا بشعر المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد كصفى من ملك أو مرسلين ثاني ربيعي بمرأتي شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤمل الله وشعر خير لخلقي شعر جميل الخلق شعر عظيم الخلق في المحكم المنزل تانية ربيعي بمناتي شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤمل الله شر الذي أثره إلهه واختاره منه به خياره إن الكدار شر الذي ما ساقات ومن له الحسن فقط عليه جبريل عباد بكل نور معتلي تانية ربي بمرات شفيعي بمنطق البديعي أبقي بها محمد الله أهلا بليل اثني عشر فيه ويومه العقر وطيب ذلك سهار ونور أفكه الجليل لي تانية ربيعي بمرأتي شفيعي بمتك البديعي أبكي بها محمد الله أهلا بكل ما جهر من عرقي الفكر فيه كرفعه البشر إلى مقام العلي تالية ربيعي بمرأتي شفيعي بالمتق البذيعي أبقي بها اللهم رأت من عجاب أمينة من النصاب سبابة ثم ابترى بسجدة المبتكل تالية بها مؤملي كما تدل الزهر كما ترى القصر فيه وهل الكسر بصنم المجدل طالحة ربيعي بمراتي شفيعي بالمنطق البذيعي أبقي بها مؤملي لا وقعدت البهار وجفت الأنهار من أجله والنار البحر كتفئت من خجلي دانية ربيعي بمنعة شفيعي بالمنطق البذيعي أبقي بها مؤملي وجنهم في نكدي لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من عجل خير رسلي هاتو ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤملي ورنتي شيطاني جرى عظيم شعني من عوده البرهاني لعزم ما به ابتلي أتى ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤملي قد من ذل إفضالي بأفضل رجالي في أفضل الليالي بالبلد المفضل تاني ربيعي بالمنهة شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤمن الله أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي من هذا المولود فيه ما الزعلي تانية ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤملي أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي تانية ربيعي بمنهة شفيعي بالمنطق البديعي أبكي بها مؤملي بحمد الأولين له وآخرين فكان ذا يقينا من الكريم مبدلي ثانية ربيعي بمنعتي شفيعي بالمنطق البذيعي أبجي بها محمد أهلا بيوم اثنيني مولدي ثاني اثنيني مبعث سر الكون مقدمه المبجل ثانية ربيعي بمنعتي شفيعي بالمنطق البذيعي أبجي بها محمد أكرم بشار العجل العجمي إبريل شعر الكرمي أكرم بأرض الحرمي مولد خير مرسلين تانية ربيعي بمرحة شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها محمد الله أكرم بيوم شارع عشرين واستنارا لمن أوى فخارا وغفرة من منزلي ثانية ربيعي بمنهة شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها محمد الله ختمت الله علي في عدة بزينة المعالي كالجوهر المفصل تانية ربي بمرأة شفيعي بالمنطق البذيعي أبقي بها محمد الله أبقي بها الجمع به يوم ونيل كربه وفضله بربه ومرضاه عملي ثانية ربيع بالمتق البذيع أبقي بها محمد الله كلنا وليا وناصرا خفيا لا نقتشي قويا بجاه أبقي والختم لي بالحسنى واجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل تانية ربيعي بمنعة شفيعي بالمنطق البديعي أبقي بها مؤملين وكلنا وليا ناصرا خفيا لا نختشي قويا بجاه عبدك العلي ثانية ربيعي بمنعتي شفيعي بالمنطق البذيع أبقي بها محمد الله صل وسلم الإله عليه أفضل الصلاه ما دام كونه إله من أبد لأزلي تانية ربيعي بمرأة شفيعي بالمنطق البديع أبقي بها مؤملي الله وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل صالحة ربيعي بمنحة شفيعي بالمنطق البديع أبقي بها مؤملي الله وكلنا ماشي قوية آه. بجاه عبدك العلي دلعة ربي بمرعة شفيعي بالمتك البديعي أجيبها مؤمل صلى وسلم الإله عليه أفضل صلاة ما دام كونه إله من أبد لأزل ثانية ربيعي بمرأة شفيعي وعمله وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آله به مع السلام الأكمل تانية ربيعي بمنحة شفيعي بالمنحة عشق البديعي أبقي بها محمد بجاههم يا اله فكر لنازمها واسمع لكاريها وللذي هدرا وأمهم بخفي اللطف واقفهم نوائب الدار ما فاته الكدرا أجد دعاءهم وأجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما صابه الكرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق الخاتم الماء سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آه. كقدر ومقداره آه. لازم اللهم آه. صل على سيدنا أمر الفاتح الماء أغلق الخاتم الملبا سبقنا سرلاك بلاك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقداره لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الما سبقنا سرلاك بلاك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقداره لازم Zalam tu sunnata man aya zalama ila anista kadama hudurra min warami Maulaya da imana abada على حبيبك خير الخلق كل الله وشد ميثاق بن أحشاءه وتوا تحت الهجارة كشحا مترف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وراودته الجبال شم من ذهب نفسه فأراها أيما شمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وأكد زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العشم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلها وكيف تدعو الى الدنيا ضروره من لولاه لم تخرج دنيا من الادم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله يا محمد سيد الكونين والسكلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله الله نبينا العامر ناهي فلا احد في قولي لا هو ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل خير الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كل الله دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كل يتفاك النبي في خلق وفي خلق علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كل الله فاك النبي في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك للخلق كل يتي وكلهم من رسول الله أيوة، أيوة، ملتمس قرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كل يتي وواقفون لديه عند خادهم من نقطة العلم أو من شكلة الهكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك alke Allah fawwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari inna sami Maula ya salli wa salim da'iman abada ala habibika khairul khalqi kulli Allah منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل دعم الدعاء النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كل الله وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من اسم مولاي صل وسلم دائما من عبدا على حبيبك خير الخلق كله فإن فل الرسول الله ليس له حد فرعرب عنه ناتق بفمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه هنا يدعى دار سر ممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم لم يمتهن به سعي الأكل به هرسا علينا فلم نرتب ولم نهمي مولاي صلي وسالم دائما عبداً على حبيبك خير الخلق كلهم أعيا الورى معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كله تشيك الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل ترفا من أمامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله الله وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالهلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يتي قل العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الهلك كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد صلوا على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين yi ma Allah godiya da'iman a cikin kowane yanayi da kowane hali da muka samu kanmu a cikin wannan wata Allah ya kaddara muna masu farin ciki da cewa Rabiu Awal ya tsaya. Kamar yadda muka muka alkawali za mu rinka fasara baitocin nan ko da layi biyu biyu yana cikin abin da ya bari na yi gudu gudu na zo. Saboda shi ban san wanda zai ja ba. Wa zai ja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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم على آله حق قدره ومقداره العظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحنية ربيع بركم إسام ربيع أول بركم شي ربيع دا كانشي ما يندى جينا فسرامكم معنى ربيع فرنشكي أودة الفرحي فرنشكي يا كومو a kalenda na larabawa muna da rabiul awal muna da rabiul thani dukkansu ina musu barka na'am bimid hatil shafi'i da wannan yabanni na neman ceto idhati yabanni na tsara tsara kan ga zuwa ga annan muhammad ba abinda nike nema da shi she ceto ilmantaƙil badi'i mantaƙi badi'i furci da nike yi magana na magana magana na da nike yi da daddiya ne ba sabo ba ne yabonin da nike min manzo ba sabo ba ne ba ni na fara ba ba kaina aka soma ba ba kaina kuma zai kare ba an fahimta to amma masu yabon annabin sun bar wurare da ni shehu zan lillike shi wallahi an ba shehu ya gwada martaba da matsayi ba ka share alburda akwai wuya ka share alburda akwai wuya ka share hamziya a wuya ka share ishiriniya na alfazazi a wuya da sauran yabanni yabanni da aka ma annabi amma da sahibul faidati ghausul anami shehu alhaji ibrahim Anyasi da ya bayyana diwanin shi kurum ya isa kawai ko da shehu bai zana komi na yabon annan muhammad ba sai diwani ya isa dawawinu sit da ya isa saboda baitoti fiye da dubu hudu ke ciki baitoti da yabon annabi yabon annabi ya nuna eh komi tarihi ya kukuwan da annabi ya ce halayen manzan Allah kyawun manzan Allah kiran manzan Allah tafiyansa maganansa ibadansa tsoron Allahnsa da yadda shi shehun ke son shi eh? da irin umfani da falala da ke cikin soyayyen annan Muhammad sallallahu alaihi shehu ya nuna duka cikin diwani sai ka kwantar da hankali kana ɗaukan baitin diwani ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamin ka kare ka narke cikin manzo Allah sallallahu alaihi sai sa an kariki shehu Ibrahim radiyallahu anhu ba inda zai kai ka sai kofar manzan Allah sallallahu alaihi an ko kariki annabi wa karika aha to je abgi biha mu'ammali abgi ina marmari biha ita wanga wake-waken da nike ne bo annabin nan mu'ammali a cika min guri na My dreams should materialize. My dreams should fulfill, should be fulfilled. Dreams ina ni shehu. Ina roƙon Allah albarkan baitotin ga. ah My dreams should come true. Amen. Abin da ke roko kenan. Dani ya tura bi Wannan barka da nake yi. Imidiyati Shafi'i. Da wayannan wake-wake. Da yabanni. Mantiki badi'i. da hurci na wanda take da daddiya abin so abin kauna a abagi biya mu'ammali in samu abin da nake so da shi na'am ahlan bi shahr al maulidi ahlan bi shahr maulidin ahlan ina maka maraba ya kai wannan wata ahlan ina maka marhabi bishari da wata maulidi na haihuwa a larabci aka ce maulidu abu biyu yake nufi inda aka haifi mutum ko lokacin da aka haife shi an ce maulidu ka ce maulidi wurin da aka haife ka ko kuma lokacin da aka haife ka tutis a guda bane so fassara duka za mu bayi alam bi shaharin maulidi muna murna da watan da yake an haifi annabi a ina a maka ita makan muna mata marhaba muna mata sanda dadin kai dama baki zama maka ba sai don girman annan muhammad kaba ba ta yi daraja ba sai don an haifi annabi a cikinta kuma sirrin a haifi annabi a cikinta dalilin da yasa a aka aza ka'aba maka ana fahimta ana fata ana fahimta yawa shaharul ula wata kenan na ɗaukaka shaharul ula wasu udadi ko wata kenan na ɗaukaka eh a gun sufaye ko a cikin shari'a tabbaci wata ramadan shi ke da daraja ko annabi sallallahu alaihi aka yi fadi ya ce wata da ke da daraja a ramadana me aka yi cikin ramadana azumi me aka yi ciki an saukar da qur'ani wa aka ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi da annabi bai zo ba da an sauko da shi da ba a saukowa da shi na fata na fahimta dan bai yiwa kuma kyauta ya fi mai kyauta ba bai yiwa kyauta ya fi mai kyauta ban taba ji ba ko dai akwai <laughs> kyauta ya fi mai kyauta no i'm not sure kowar kyauta aka baka kafi abin kowar irin kyauta aka baka kafi shi an gane mhm. wannan ya isa na'am shaharar nabiyyi ahmadi shahari wata kenan nabi da aka haifi annan muhammad wanda yake ahmadi abin yabo شهر الربيع الأول وتا كان ربيع الأول husa bin rabi'i wanda yake an keɓanta sa da yabanya an keɓanta shi da huranyi itatuwa su hure winter lokacin uh, sorry spring lokacin spring wannan tamun nan ne hure abubuwa itatuwa ke hure cikin wannan lokaci da ya banya wuri ya kyau ciki haka fi annan muhammad annabi ya zo ya karfafa kyawo ne halinmu ya kyau rayuwarmu ya kyau addininmu ya kyau kominmu ya kyau duniya ta yi kyau lahira kuma ta yi kyau albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana rabi'i kana rabi'i dama rabi'i ne dama ainihin watan rabi'i wato wata ce wata ke spring na wuri ya yi kyau na fata na fahimta wata kenan don ka kasa zamani eh, eh, eh, seasons nan guda hudu sama winter autumn and spring ko ba haka ba to spring nan ne komi ke kyau ko eh dama haka ne ita rabi'in aikin ta kenan ta zo ta bar wuri ya kyau annabi kuma ya zo bar rabi'in ya kyau so kyau ya karu da kyau mm-hmm. lil ardi wa shafi'i lil ardi aban kasa kasa duka baki ɗaya ta amfani ta albarka li shafi'i da wanga annan muhammad bi kulli khatbi mu'dili dukkan wani da ke kan ban kasan nan khatbi bil khatbi mu'dili dukkan wani wanda ke a ban kasa mu'dili wanda ke daidai ne mutum mai cikin hankali ka san kama abu ta faru a cikin rabiu awal watan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane kamar abu ta faru a ciki me ya faru kisra palace shi fadan kisra akwai manya-manyan pillars 12 kisra wato kai abin ga mutanen persia farisawa persians zamanin sarkinsu paulin shi ko kuma fadan shi mai girman gaske ne kuma yana da manya-manyan filoli goma sha biyu a ciki annabi na saukowa takwas ya karye ya zube akwai wani wuta da ake bautansa daga mutanen persia yanzu radist da saura suna bautan wannan wuta thousand years bai taba mutuwa ba ran da aka haifi annabi wutan ya mutu shuru kama zuba mai ruwa wannan kurun abu biyu sa'an nan gabanin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya aljannu sukan kurɗa su yi wayo su hau juna kamar steps su shiga cikin hassama su ji labarai wurin bakin mala'iku firan da mala'iku ke yi kamar yadda muke zaune nan muna fira mala'iku kuma na sama suna fira kwarai su ci aibu da muka zo kasa ai mun ga su da wani suna kaza su da wani suna kaza amma ka ji wani mamaki sunan da mala'iku suka sanka da shi ba sunan ka kake yi sunan ba yasa muna da ismul azal wa ismul adi ismul adi shine wanda aka yanka sunan ka aka sa maka abubakar ismul azal shine sunan da mala'iku suka sanka tun kana can baka zo ba ashe su ta firanka suna firan mu ah ai mun ga su wanda wanda wani ai mun ga su kaza kaza kaza hmm ai wani kaza ne ai wani kaza ne ai wani kaza ne aljannu she su ji she su zo suna kwarmata ma bokaye she bokaye kuma na tallatawa ya kafi manzo Allah gate close an close gate ba wani aljani da za ka kurda ka shiga sama ka ji wani labari an close wannan duka falala ne na annan muhammad a jama'a insha Allah ina roƙon ku kuma mu gobe shi mu dora square hakuri ya hakuri gobe shi mu dora amma akwai wasu dai da baitin nan da nake son fitar da shi insha Allahu sai in ba ku sai kuma ku aje amfanin karatu kenan na kuma fata kuna fahimta yi yawa sai in ba ku ana hada shi da jawara wasu ana hada shi da jawaratul kamal wasu ana hada shi da salatul fati ha yes ana hada shi ana yi ana ba yara su sha manya ma ana iya sha saboda dai karfin zuciya da ƙarin soyayya annan muhammad harin su nan muhammad su fahimi ne abubuwa ne wanda yake mutum zai natsu zai girma ya zama mutumin kirki to shi Allah ya ji tausayin mu kama kan da muka kai kayan kuri Allah ya ji tausayin mu Allah biya dukkan bukatun mu Allah rufe asiri mu Allah kiya mu tsare mu ya ba mu yore da lafiya da albarka ya ba mu yore da lafiya da albarka ya kara mana soyayya annan Muhammad kara mana soyayya annan Muhammad muna matsawa muna kamantawa cikin soyayya annabi me yasa saboda ibadun mu ba kyau za a bar mu da ibadunmu ba mu zuwa ko nan da lume nan da afulawo ba a kai sai da kanka ka sani ni ma na sani you know and i know akwai wani turanci kan facebook those who know they know ko ba haka bar yan facebook ba haka suke rana ba ya saka magana sai ce if you know you know kowa ya sani ba yanzu zan gaya maka ba wallahi tallahi mutum mutum sai Allah da ya shi mutum mugu ne kirki ka san kai ba mutumin kirki ba ne ya kake makanka wallahi you know it abinda Allah ya ce ainihi yi ba shi muke yi ba barkar na kai makanka no kai makanka adalci da wanga hali za ka lahira mabuda da wanga hali abba abba abba kaka makanka karya to da ire-iren wa'annan muna kyautata zato gwada ma annan muhammad ibada ne domin jin tarihin annabi ibada ne sauraron zancen shi ibada ne yi masa salati ibada ne soyayyar shi ibada ne kwaikwayo ne da allah ko baka ba shi sa muna fadanci muna fadanci muna kai ma allah kuka ya shaide mu muna son annan muhammad ko da babu da hali amma dai muna son shi ya ji tausayin mu albarka annan muhammad ya ji tausayin mu ya ji tausayin iyayen mu ya ji tausayin kakannin mu ya ji tausayin shugabannin mu shekunan mu ya ji tausayin su ya kara musu karama albarkan manzon Allah duk abin da ya kulle mu yake damu mu albarkan manzon Allah Allah ka share mana Allah ka share mana corona Allah ka tafiyar da ita fitina Allah ka tafiyar da ita tashin hankali Allah ka tafiyar da ita yaran mu Allah ka raya mu da su duka ka raya mu da su kan ɗari ka tijaniya ka raya mu da su kan islama ka raya mu da su kan imani ka raya mu da su kan isani alhorman sayyidul ujudu muhammad rasulullah da sirri salatul fati. masu zuwa su koro Allah ba ku fahimi Allah ba ku fahimi fahimi mai albarka masu neman ilimi arabiya Allah ba ku fahami masu koyon aiki Allah ba ku fahimi masu sana'o'i Allah ba ku fahami wani ma bai san abin da zai ba Allah ka bashi abin da zai yi Allah ka gwada mai abin da zai yi Allah ka kama hannunsa ka gwada mai abin da zai yi in ka bashi kuma ka sa albarka masu niyyar tafiya muna da yan waye kasashen waje da dama Allah ka taimake su Allah ka taimake su sun je nema ne Allah ka taimake su mu kuma da muke anan muke farin tashi Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu shekara kenan na siyasa Allah ka zaba mu da alkhairi kasan mu ka zauna da mu lafiya alhorman sayyidul ibada za ka yi ba don Allah ba karka yi don Allah bai so Adawa sam saboda dukkan ɗariku za su kai ka kofan Allah amma na shau tijjani shi ya fi saurin kai ka kofan Allah da shi ya kunshi istighfari salati la ilaha illallah an gane ko istighfari gangan jikinka salati zuciyanka la ilaha illallah ranka ya kare mutum ya gamo sa'an nan na bakwai ba a bari yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharrun mustatiran na takwas ka kula da yawan salati ga manzon Allah ta harka na annabi ka girmama abin duk wani masoyi na annabi ka girmama shi ka bashi hakin shi goma kai wasa ko da na sauka sauka da ya dire ka rinka yi ko da ka je yawo ka kagaji eh ka dan fast ka wani alwala kai na fila kulon layin nata ka biyu biyu ka kwanta yana da kyau a sannan ka san mu kuma muna lissafin dare one hour after isha dare yayi in ba kai kana tashi one two one two for certain reasons maybe health reasons ko wani su dai abubuwa dai gobe ka ta aiki gobe ka ta and so on an hour after sallar lisha mu dare ya saya mu da farkon dare ya saya askaranka da sakan dare duka kai kai ba laifi na filifilin ka da suka daidai ka kai kai ba laifi na fata an fahimta baka wofitar da dare ba sa'annan za ka kula da hakkin mutane hakkin iyaye hakkin juna hakkin menene ka ba kowa respect ka ba kowa za ku yi aiko za ku yi aiko to ku daga sunan ka yankure oh muhammad good ibrahim muhammad to ku yi to na ba ku kan shoti jani da izinin shak tijani na ba ku kan shoti jani da izinin shak tijani na ba ku kan shoti jani da izinin shak tijani Allah tabbatar da ku cikin amfani da falala da kasaita da buwaya da izza da daukaka da daraja da farin jini da wilaya da inaya dukka da ke cikin ɗari ka Allah sa ya same ku Allah sa shafe ku ku da ku duka Allah bar mu cike Allah bar mu cike Allah bar mu cike ya ƙara mana soyayya annan Muhammad ya kara mu soyayya mutan gidan annan muhammad ya sa mu cikin mutanen kirki ya sa mu cikin mutanen kirki ya sa mu cikin mutanen kirki duk wani aikin asha Allah ka raba mu da shi duk wani abin da ke damu mu na fitina na damu Allah ka raba mu da shi alhurman sayyidul ujudi muhammad rasulullah albarkan shehu tijani albarkan shehu ibrahim albarkan kirwitul amr shehu abdullahi ahmad mai kano allahumma alaikum wa alaikum alhamdulillah rabbil alamin insha Allah gobe san ba ku silsilan ku a akwai silsila na na sha muku bayanin silsila shehun da ya sa ni da ya sa shi ya sa shi ya sa shi har kan shehun tijani it's very important ka keep a waya ba ya agoyin aika photocopy yana tare da kai ina wa na da ijaza imam hassan sisi ya ban ijaza jan sisi ya ban ijaza baba ya bani ijaza shehu na ya bani ijaza shakka alfa salis ya ban ijaza shakka eh, wannan national chief ya ban ijaza shehu na mukaddami na wanda ya sa na ɗari ka kaddamar da ni ya bani ijaza but unfortunately na shi ijaza da ya bani lokacin na newton shaka fasa ɗaki aka ɗauke yana cikin wani diwani na da fitan shewa aka ɗauke so shi na lose wannan da na je na gaya mai shai ce gani da kaina ijaza ni ɗauki ki kaina na baka sai shi Allah ji tausayin mu lazumin safe da lasar wazifa na san kun san wa'annan shi yasa ban dame ku ba lazumin safe da asar wazifa da halala su ne rukunin ɗarikan tijaniya an gane ko lazumin safi tun waraka ana yayi kuma yanzu haka kai kale wallah kai niyya na niyan kaddamar da lazumin safi na na ɗarikan shehu tijani astagfirullah astagfirullah astagfirullah ɗari salati ɗari lala ɗari kai kai tun waraka gobe da safe ba kai amma la'asar shine ba a takdimin shi baka cewa da azafar eh, na yi busy by 3:30 so bari lazumi na na la'asar ah, shi shi an yi la'asar ko da ka gabatar da la'asar sai ka jira shi lokacin la'asar sannan kai lazumi na fata fahimta na sa da two issues sannan wazifa dai ina jin da mu da ku dai muna yi nan kullum a hankali kun gane majaratul kamale in za ku wazifa ba ku ya ba ku ya ku yi salatul fati 20 isoki ha salatul fati 20 ku ya kuna yi majara ke da wani sirri ka kofi kan takarda ka koyi gida ba ka yawa kana so try Can <laughs> I try ka copy kan ka dawo za ka koyi gida haka iya i doubt it will take you years amma kana zama gindin zawiya less than two weeks ya saura bakin ka Eh insha Allah kuma abinda za ka fara yawa cikin jawara banda Allah mu Allahumma Allahumma iyawu shi za ka fara yawa <laughs> sai insha Allah ji tausayin mu. Kuro ba yaran, dare yayi ba mu so mu ci lokaci da yawa saboda gobe. Hey! Bye. once again, you're welcome to the music of Allah. If y'all been listening, we've been beautifully praising and dwelling in the glory of the Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala. minds. شربه سادته هو الشحين بين الشهور متوجه